يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا الله تكين يكون سيومنا رانا رتايا قوة sha'aban wata na takwas a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na malam muhammadu Sani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na 239 daidai gabar da malam iya rubutu da babban baki ke cewa koroju rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilal hudaybiya fitar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa hudaybiya بلغ عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهديبية ألفا وأربعمائة وأربعمائة رجل رجلا yake cewa adadin musulmi waɗanda suka fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa Hudaybiya sun kai sun isa ga alfan mutum dubu wa arba'imi'a da kuma ɗari hudu rajulan zarata wato mazaje kowannen su namiji wanda yake daidai yaƙi ala arjahil aqwal a bisa mafi rinjayen maganganu ice wa qad salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa man ma'ahu fi dhil hulaifa haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi sallah shi da waɗanda ke tare da shi a zul hulaifa wa ahramu bil umra suka kuma yi harama da ibada umara wa qallada al hadiya ya rataya wa dabbobin da za su yanka na hadaya rataye wa ash'arahu ya kuma wato yi musu alamomi da ake yi musu wa ba'atha aynan ya kuma aika da CID dan leken asiri min Khuza'a daga cikin kabilar Khuza'a yuqalu lahu Busr bin Sufyan al-Khuzai ana cewa da shi Busr dan Sufyan al-Khuzai al-Ka'abi yukhbiruhu an Quraysh dan ya bashi labarin abinda da ke ciki ثم مضوا في طريقهم حتى وصلوا عصفان sannan suka ci gaba da tafiya akan hanyar su ta tafiya makka har suka je gurin da ake cewa usfan ala bu'di 80 kilan min makka a bisa tsawon tazarar kilo 80 daga makka zuwa usfan kenan فجاء بصر بن سفيان يخبر عن قريش sai ga busuru dan sufiyan ya zo yana ba da labari game da ƙuraishawa ya yi aikinsa na cid da leƙen asiri Inna ha sami'at bi masirihim cewar ƙuraishawa sun sami labarin tahowar manzo da sahabbai don nufogar Makka. makka fajama'at lahum jumu'a don haka ma sun tattara musu taron mayaka runduna lisaddihim an dukhuli makka domin tsare su manzo sallallahu alaihi wa sallama daga shiga garin makka wa anna khalid kuma haƙiƙa khalid dan walid kharaja bi ila qura qura'il ghamim ya fito tare da dawakan su quraishawa zuwa gurin da ake cewa qura'ul ghamim ala bu'di 64 kilan bisa daidai tsawon wato ainihin kilo 64 min makka daga makka zuwa inda yake fastasharar nabiyu sallallahu alaihi wasallama ashaba sai manzan Allah annabi Muhammad tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya nemi shawarar sahabbansa fi an yughira ala diyarin ladina nasaru quraish cewar mai suke gani zai yi ya kai hari na bazata ga gidajen waɗanda suka taimaka wa ƙuraishawa wajtama'u ma'aha suka taru suka yi tare da ƙuraishawa don hana su manzo zuwa wannan umara to me suke gani su sahabbai ya iya kai hari ga gidajen waɗanda suka tafi gurin ƙuraishawa su taimaka musu daga cikin arnan da ba ƙuraishawa ba da suke kan hanyar zuwa wato anin makka liyad'u quraishan dan su baro gurin quraishawa wa ya'udu littifa'i an diyarim su dawo kare gidajensu da aka farma ya zama an tarwatsa taron da aka yi a can saboda an rage masa wato anin yawa ya kuke gani fa qala ashiru ayyuhan nas sai yace ku bani shawara ku bani manuniyar ku ya ku waɗannan mutane sahabbaina ashiru alayya ashiru ayyuhan nasu alayya ku ba ta taku shawarar da nunin ya ku mutane a tarauna an amila ila iyalihim kuna ga yayi daidai in karkata zuwa ga iyalan waɗanda suke taimaka ƙurayshawa wazarariya ha'ula da ƴaƴayen da suka bari na su waɗannan mutane allazina yuriduna an yasudduna anil bait waɗanda suke so su tsare mu su kare mu daga isa ɗakin Allah fa iya كان الله azza wa jalla قطع عينا من المشركين idan har Allah ya hukunta suka taho gare mu suka baro gurin shawa dan su zo su kare gidajensu su baiwa wato anin iyalansu da ƴaƴayensu dauki to hakan zai zama kat qata aynan min al-mushrikin Allah subhanahu wata'ala ya datse ko ya yanke ko ya wato anin sare ido ɗaya daga idanuwan ƙuraishawa domin idan ƙuraishawa biyu ne da nasu idan da idan mataimakansu da shi suke so su kalli mominai su far musu to idan aka taba wato iyalan waɗanda suka je kai musu ɗauki suka ce ai can sun faɗa iyalan mu bari mu je mu kai ɗauki in suka baro nan to ƙuraishi ta zama sai ita kanta an lalata ido ɗaya daga cikin idanuwa biyun da take da shi na tunkarar musulmi an kira su da ido amma ba wai idan ake nufi ba an fahimta ko wa illa taraknahum mahrubin ko in kuma ba haka ba sai mu basu wato anin suna ababan kwace wa abubuwan amfani in ba su zo ba muka yi abin da muka ga iyalansu da gidajensu da suka bari da dukiyoyinsu to za su tsinci kansu sun zama wato anin ba su da katabu saboda iyalai da 'ya'ya da dukiya sun salwanta sau da haka zai zama sun zama wanda aka kwace wa abubuwan amfaninsu sun zama kawai sai isu isu babu a kadara babu abin amfani nasu ai maslubi na munhawina ko manhubina ai maslubina manhubina annahab shine ka kwace wa mutum abinsa asalb ma shine in aka yi yaki aka ce asal abinda mayaki zo ka kashe shi mun yi wannan a baya cewar wanda ka kashe a yaki gaba da gaba to abubuwan amfaninsa da ya zo da takobi da mashi da barandami da waye da rigar yaki silke da waye duka kai ake bawa to za su zama wato abubuwan da suke da shi mun karbe musu mun basu sai su kawai ba wato wani abin amfani tare da su qala abubakar ya rasulullah sai abubakar siddiq Allah ya da shi ya manzan Allah kharajta amidan li hadha albayt kai dai asali ka fito ne nufin ka ka ziyarci wannan daki na Allah ita ce manufar da ta sa ka baro gida la turidu qatla ahad ba nufin ka je ka yaki wani ba wala harba ahadin ba nufin ka kai wato anin kara da wani ba fatawajjala ni ina ga kawai ka fuskanci ɗakin Allah da kanku. nufo faman faddana anhu duk wanda ya zo isha gaban mu game da ɗakin qatalnahu mu haɗu mu yaƙe shi kawai ba gudu ba ja da baya qalam qala imbu ala sai manzo ya ce to a ci gaba da tafiya bisa sunan Allah Allah ya taimake mu shawara ta yi ba amma tsallaka ga wata ba wa kanat hazihi sunnatuhu wannan ita ce sunnar manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi yastashiru ashabahu a koda yaushe kan nemi shawarar sahabbansa bai cewa dan shi annabi ne ita kaita da abin da ya fahimta ko yake kai radiyallahu ta'ala anhum Allah ya da su gaba daya wa inda ma alima alaihi salatu wassalamu bi qurbi khairil mushrikin minhum yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya san sun yi kusa da dawakan arna suna kusa da wato ainihin rundunar da Khalid yake jagoranta bin walid wahum fi usfan ko asfan suna wato daidai usfan wa hanati sala lokacin sallah kuma yi sallah bi ashabihi salatul khawfi sai yi sallar tsoro tare da sahabbansa shi manzo sallallahu alaihi wasallam wa hiya awwalu salati khawfin sallaha wannan sallar ita ce sallar tsoro ta farko da manzon Allah ya fara yi da sahabbansa ثم غير صلى الله عليه وسلم طريق الجيش sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya canza hanyar rundunarsa inda suka nufa sai suka sauya hanya don kada a je a haɗu da waɗancan masu son su tsare hanya ɗin tajannuban lil qitali ma'a Khalid ibn walid dan nisantar kaura yaƙi tare da dandanar da Khalid dan Walid yake jagoranta wa khayyalatil mushrikina da kuma wato mahaya da wakan arna da suke tare da shi falamma alima Khalidun bidhalika yayin da Khalid isan cewar isa mu labarin ai sa'an annabi sun sauya hanya hanyar da suka ma ba hanyar da za ku haɗu da su bane raja a musri an ila makka sai gaggawa ya koma makka ce to bari su je su hada karfin su can a makka gaba kada nan an bar su kuma in ma wani abu ya kaure kuma can a gama da na cikin makka fa kharajat quraish wa askarat bi balda bi balda sai quraishawa suka fito daga cikin garin makka suka yi wato sansanin su na mayaka bi balda a gurin da ake cewa balda wa huwa wadin qaribun min at-tal'im shi wani kwari ne da yake kusa da inda ake cewa tal'im to anan suka yi dandazo suka yi cincirundo suka yi wato anin sarsani to sansani Walamma اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهديبية yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi kusa da Hudaybiya barakat naqatuhu alqaswa sai ta taguwarsa da ake kira da suna kasuwa ta rankwafa kawai sai ta kwanta faƙalo hala'atil kasuwa sai suka ce kasuwa ta yi fushi a hazanat malai fassarar hala'atil nan ta yi fushi wa barakat ta wato alin tsuguna ita ta tsaya anan faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce ma khala'atil qaswa qaswa ba ta fushi ba wa ma zaka laha bi khuluqin ba halinta bane haka walakin habasaha hadisul fili a'a wanda ya tsare giwaye ne ya tsare ta in ba ku sani ba ku sani nan aka bukaci ta tsaya shi sa kuka ta tsaya da ka dokinsa ma ko raƙuminsa ko abin hawansa da umarnin Allah yake Tun qala sannan manzo yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la ne khutbatan quraishawa ba za su tambaye ni ko su roƙe ni wani tsari wani salabas ko wani wato shiri ba yu'azzimuna fiha hurumatillah wanda a cikin tsarin da za su zo da shi akwai martaba alfarmar addinin Allah da Allah illa a atsaituhum iyaha face sai na ba su damar gudanar da wannan tsari zan biye musu za mu iya daidaitawa akan wani tsarin da suka zo da shi tunda kuka ga an tsare ta ta gagara gaba daga nan to akwai abin da Allah yake ne mai yiwa nan za mu tsaya ba sai an kai ga shiga ciki ba as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya ma sababu ghazwatil hudaybiyya me dalilin yakin hudaybiyya wa mata waqa'at kuma yaushe ta faru ko yaushe ya faru me dalilin yaki na dalilin yaki to wanne ne a ciki nufinsa ga ɗakin ko hana wacce dalilin yaƙi hana wacce ko ƙoƙarinsu na su hana manzo sallallahu alaihi wasallama isa ga ɗakin Allah shine dalilin da aka kira gazuwatul hudaybiya an yi yaƙin yawa sai ka sani daga haka za ka iya sanin yaƙoƙin da aka kara da wanda ba a kara ba an fahimta eh. yaushe aka yi wannan na hudabiya shekara ta shida kam kana adadul muslimin alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi gazwa. adadin musulmin da suka abokanci manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare su kasance tare da shi a wannan yaki su nawa ne 1400 ko بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بن سفيان عينا على أهل مكة manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aika busra dan Sufyan ya zama masa dan leƙen asiri ga mutanen Makka wamal mal hikmatu fi zalika me hikimar yin haka don ya san labarin abin da suke ciki isan yadda zai bullo musu kuma da aka san labarin an yi abin da ya kamata an kauce wa rundunar khalid bin walid ko tunda an san da cewar sun san da zuwan kuma har sun yi shiri shirin kuma ga inda ya nufa aka kauce wa inda shirin yake kaga wannan wato cid ya yi rana ya amfani yace istashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabi

cewa ga yadda idan da babu wahayi a ga yadda za a yi tattauna a cikin matsaya na guda biyu ko uku kace ku yake cewa to mun ji dai abin da ya faɗa cewar akwai war manzo dan ya koyar da sahabbansa cewar abin da ba wahayi ina neman shawararsu kuma haka ya kamata su tafi da al'amuransa ko da al'amuransu ko da bayan rasuwarsa wannan iya su sahabbai da suka fuskanci haka in an so faɗa abin kuma al'ummarsa baki ɗaya ke koya cewa su zama suna shawarwari a tsakankanin islam ya nemi shawararsu don tunanin yadda za a rage ƙarfin rundunar wato anin ƙurai shawa a dunkule dan a ruguza agajin da wasu kaje suka kai musu ya zama an raunata su da wannan sai aka zo da wata shawara ta shawara a kawai a wuce a wuce wanda aka je sai kuma aka sauya hanya an kauce wa yiwuwar gaba da gaba da su kamar da aka kauce wa yiwuwar farma wasu sashi nasu mataimaka hari ya zamanto kuma Allah cikin ikon sama ya dakatar da dabbar manzo sallallahu alaihi wasallam daga ci gaba dan wato ainihin wani abin da zai gudana da Allah yake nufi na'am ya eh, haka saboda da umarnin Allah yake haka wa shawirhum fil amri Allah ya ce karka shawarta ka cikin al'amuran da ba masu ba wahayi akai ba ya ba nasi akai bai'atul ridwan shaffar ridwan tawalat رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش an samu bibiya wani bayan wani na ‘yan aike na manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa ga ƙuraishawa tunda wannan dabba Allah ya ikonsa da umarninsa ta tsaya inda ta tsaya to sai manzo ya rika daukan salon aika wanda za su je su sanar da ƙurashawa ga abin da yake tafa da shi ba mutum da ya tura ba shi na aka ce to tawalat rusulu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila quraish yan aiken manzo sallallahu alaihi sallama su daka bibiyar juna zuwa ga quraishawa li yu'allimahum domin ya sanar da su annahu inna ma ja'a mu'tamiran cewar kadai ya nufo garin makka ne don yin umara la muhariban ba ya nufo ta don yaƙi ba ne arsala khirash bin umayya al-khuzai farko sai ya fara aika khirash dan umayya al-khuzai dan kabilar khuzai khuza'a fa aradat quraish an taqtulahu sai quraishawa suka yi nufin su kashe shi laula amma ahumul ahabish in ba dan wasu jama'a ta wato ƙabilu sun hana su ba wahum jama'atun min iddatu qaba'il in an ce a quraish wasu jama'a ne daga ƙabilu daban-daban akwai quraishawa akwai kinana akwai khuza'a waɗannan ƙabilun a tun lokacin wato ainihin jahiliya sun haɗu sun taru sun yi rantsuwar alkawarin haɗin kai da taimakon juna da ƙarfafar junansu akan abubuwan da suka tunkaro ɗayansu to wannan rukunin su ne suka hana sauran wato al'ummar da suke tare a makka da nufin za su hana manzo da sahabbai shiga garin makka su suka hana a kashe wato anin khirash da manzo ya aiko in ba da haka ba ta karshen ta yaƙi ya ɓalle ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر بن الخطاب أن يرسل عمر بن الخطاب sannan sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi nufin ya aika Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya dade shi fa qala ya rasulullah sai Umar ya ce ya manzan Allah laysa li bi makkata ahadun min bani adin yaghdibu li ka sani ya manzan Allah a garin makka dangane da abin da ya shafi zuriyar adi wanda nake da dangantaka da su babu wani mutum ɗaya da zai fushi saboda ni an taɓa ni yadda na musulunci nan bai musu daɗi ba fa suna ga su wato ainihin wani jigo ne a cikinsu wani jarumi haziki gagarumi na ɓalle na ba su tufa a cikin fushi da hasala suke da ni dan an taba ni ba wannan zai fushin an taba masa dan uwa ka san da wannan in udhitu in an cutar da ni ba wannan zai ransa zai baci ta za su yi gwara haka ai dama na cikin mu ne ya fice mana ai ba daɗin fesa muka ji ba fa arsil uthman ibn uthman ibn bin affan ni ina ga ka aika uthman dan affan ta nan muna da bambanci da shi fa inna ashiratahu ko biha wa innahu muballighun ma aratta su wato danginsa shi usman dan Affan tare suke da Qurayshawa kuma su ne ma jigo kuma suna kishinsa su za su ji ba daɗin an taɓa shi wa innahu muballighun ma aratta kuma shi mai iya isar maka da abinda kake so a isar za a samu biyan bukatar abinda da ake so kuma shi ba wanda wato zai taɓa bane ta daɗi za a samu matsala an ce a taɓa shi a cikin su din isu isu an fahimci bayanin fada'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kirayi Uthman ibn Affan Uthman dan Affan fa arsalahu ila Quraysh ya aika shi zuwa ga ƙurayshawa wa qala yace akhbirhum anna lam na'ti liqital in ka je kai Usman ka labarta musu ka sanar da su cewar mu fa ba mun zo yaki bane wa inna ma ji'na umara ka gaya musu kadai mun zo ne dan yin umara wad'uhum ila al-islam amma fa ka kira su zuwa ga musulunci da ita ce manufar da take gaban a dai ko me za a yi musulunci ne na gaba wa amarahu an ya atiya rijalan bi makkata mu'minina wa nisa wa nisa'in mu'minat sannan manzo ya umarce shi da ya je wajen wasu mazaje da ke cikin garin makka waɗanda suke muminai maza ya kuma je zuwa ga wasu muminai mata da suke cikin garin makka fayadkhul alaihim ishiga gurinsu wa yubashshiruhum yi musu albashir bil da cewar akwai buɗi da Allah zai ba al'ummar musu nan kusa wa yukhbiruhum anna azza wa jalla muzhirun dinahu bi makka kuma ba su labarin cewar Allah zai bayyanar da addinin sa nan kusa a cikin garin makka hatta la yastakhfa fiha bil imani hatta la yastakhfa fiha har a waye gare ba za a rika fuya da imani a cikin garin makka mumini zai fito ya komai da yake na imani a fili fanqalaqa usmanu sai usman ya kama hanya ya tafi zai je aiki uku da aka san shi tallan musulunci da kiran wato ƙurasha zuwa gare shi sanar da su ba yaƙi aka zo ba umara aka zo tafiya ga muminai maza da matan da suke cikin garin makka a musu albishir da buɗi da allah zai wa al'ummar musulmi za su sake nan gaba su addini sarransu ya kama hanya ya tafi famarra ala ƙuraishi ko balda. ya shuɗe ta gurin ƙuraishawa ya bi ta gurin ƙuraishawa a inda suka yi dandazo balda faƙalu lahu sai suka ce da shi aina ina kake so ka je faƙala ba ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'ukum ila Allah wa ila islam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ne ya aiko ni wajen ku in kiraye ku zuwa ga Allah kuma zuwa ga addinin Allah musulunci wa ukhbirukum anna lam na'ti kuma in labarta muku in sanar da ku cewar mu fa ba yaki maka zoyi ba ba mu zo maka dan yaki ba wa inna ma ji'na ummara mun zo ne kawai dan mai umara fa qalu qad sami'na ma taqul suka ce to mun ji abin da kake faɗa ko mun ji abin da ka faɗa fanfut li hajatika je kai buƙatar ka kai dai kai da aka turo ka faɗa sakonka na musulunci mun ji ka kiraye mu zuwa ga Allah da addininsa mun ji amma ba za a ba ko ji dai mun ji kai je kai abin da ya kawo ka iya kai da ka tafi wa qama ilaihi abanu bin sa'id ko sai abanu dan sa'id bin al-as ya tashi zuwa ga usman dan Affan farahaba bihi ya masa maraba maraba da zuwanka wa asraja farasahu isa siddi ga dokinsa fa hamala Uthman alal faras ya ɗauki sayyidina Usman akan wannan doki nasa wa ajarahu ya bashi mafaka a matsayin in an gashi tare da shi da yarjewar wato ainihin shi din da kuma waɗanda duk suke jin tare suke tafiya su ɗaya cewar da yarjewarsu ita ko da Usman kada wani ya far masa wa ardafahu aban aban ya goya usman a bayan dokinsa hatta ja a makka ya da shi har cikin garin makka wa qalat quraish li Uthman quraishawa suka ce da usman in shi ita an ta tsufa bil baiti fa tsuf in ka so yin dawafi ga ɗakin nan na Allah tunda umara ka zo yi to yi dawafinka فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ai ba zai yi ban yi dawafi da wannan ɗakin har sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya dawafi da ba ni ba zagaya wannan ɗakin sai na ga manzo ya zagaya inda haka kenan dan aiki ya ci amana dan ba yanzu bane mutane da suke dan nan dama ai umara maka zo yin to ni na yi tawa haka zai ga maka sun ce na iya yi na yi tawa to ina umarnin kuma so da to sai ka zama mai biyayya ga shugaba sau da kafa kar ka saba kar kai wani abu da umarninsa tunda shi na umarni da umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma yace duk wanda ya bi shugabansa shi ya bi wanda ya bi shi kuma Allah ya to in dai shugaba yana kan tsarin musulunci to bai halatta ka saba masa in ka ka saba masa to saba wai wannan kuma dama ba a ce ka bi shi a sabo ba an fahimta ko so da ka ce ba zai yi ban zagaye wannan daki na Allah manzo bai zagaya shi dan da yi wani abin da na zo yi wahtabasathu quraish indaha sai quraishawa suka tsare sayyidina usman a gurin su taba shi dai ba za ta taba shi ba amma a sake shi kuma ya tafi ta daɗi akan kari hakan bai tunda ya ce ba zai dawa kuma sai da manzo sai aka tsaye da shi فبلغ رسول الله صلى الله عليه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين sai sako ko labari ije wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sauran al'ummar musulmi anna Uthman qad qutila an fa kashe Uthman wannan shine abin da ya je yaje Usman su kuma tsare shi suka yi ba kashe shi suka yi ba an fahimta to ka tura dan aike ka ga shiru za ka iya riya haka ma na ta dina ana jin batirin ya sanyi ko kuma cajin ya kare ana yi kunnuwansu ne ba a buɗe ba na ji <laughs> to da haka ta faru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la nabrahu hatta nunajiz alqauma ba fa za mu bar wannan guri ba har sai mun kaura yaki da waɗannan mutan inda har an kashe Usman wannan ba shine tsari na musulunci shi ta yana cewa ba zai dawafi ba sai da manzo shi kuma na yana cewa ba za su bar nan ba sai an kaura inda an taba musu wannan ko haka fa ake so mu zama in dai aka taba mana namu musulmi to sai dai don mu kare shi kuma can inda yake a kan ya ba da mu sai dai a ce ba ransa haka ya kamata musulmi ya amma ka jana taɓa ɗan uwanka ce ai ba ai ba ai ba anan bane can yan kaza ne to kana nan zai same ka haka yake faru saboda haka duk abin da ya shafi musulmi ya shafi kowa daga cikin al'ummar musulmi haka ya kamata musulmi su ji kuma su zama akan haka wada'a ilal bai'ati sai manzo tsira da amince Allah su tabbata a kare shi ya kiraye sahabbansa don yin cappa yin hannu da shi ta hata shajara a ƙarƙashin bishiya wahiya bai'atul ridwan wanda ita ake kira da caffar ridwan caffar yadda da yarjejeniya da amincewa da abin da manzo ya bukaci ai qala Allahu azza wa jalla Allah madaukaki yace laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da bayinsa mu'minai yasa sai aka ce bai atur ridwan sun samu yarda ta ubangiji id yubayi'unaka tahta ash-shajara a yayin da suke miƙa maka hannu kake miƙa musu kuna caffa akan za a kaura yaƙi tsakaninku da ƙuraishawa saboda an taɓa Usman ko an kashe Usman tahta shajarati a ƙarƙashin bishiya alima ma fi qulubikum kuma ku fi qulubihim ko Allah ya san abin da ke cikin zukatansu su bayin sa muminai fa anzala sakinata alaihi sai ya saukar musu da nutsuwa wa asabahum fathan qariba isaka musu da buɗe na dab na kusa wa maghanima kathira da kuma ganimomi masu ɗimbin yawa ya aku na hada za su wato zo tattara su ɗiba wa kana Allahu azizan hakima hakika Allah ya kasance mabuwayi masanin inda ya dace sanya al'amura mala ce akhraj bukhari fi sahihi imam bukhari ya rawaici hadisi cikin sahihin littafinsa an al-bara bin azib bin radiyallahu ta'ala an daga sahabansa daga sahaban annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi shi kuma Allah ya yarda da shi qala yace ta'udduna antumul fatha fatha makka wai ku lissafin da kuke buɗe garin makka shine buɗi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ولقد كان فتح مكة fathan إي حقيقة بود makka buɗe ne na ban mamaki mai girma abin a fatan ya faru wa nahnu na'uddu al-fatha bai'at ar-ridwan mu ko muna daukan wato ko muna lissafin abin da yake budi caffan nan da aka yi ta wato ainihin yarda da ubangiji da bayansa muminai yau malhudabiya a ranar hudabiya an gani bara ne yake wannan bayani ba fa manzo ba ta udduna antum al-fataha fataha makka wa na kana fataha makka ta fatahan wa nahnu na uddul fataha bay'at ar yau yawm al-hudaybiyah mutanen ana magana buɗe buɗe buɗe ko a wannan ayar da Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta shajarati tahta shajarati fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba ko kuna daukan fathan qariba buɗin da aka samu na buɗe garin Makka yace mu in ji bara dan azim muna kirga wannan tabbat da aka yi da manzo a ƙarƙashin bishiya akan cewar in dai har an kashe usman to za a kaura yayi Allah ya ce ya yadda da mu da muka yi taffar wannan shine buɗe Allah ya yadda da kai ai dama abin da ka fito ne mai an fahimta umar da muke so mu ja dan a yadda da mu to aka ce an yadda da mutum anan ko daga nan muka koma buɗe ya samu an fahimci bayan. wa fi sahihaini kuma ya zo cikin sahih bukhari da muslim an jabir an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu daga jabir dan abdullah Allah madaukaki ya da su kala yace kala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da mu yawmal hudaybiya a ranar hudaybiya antum khairu ahli al-ard ku ne mafi alkhairin bayin da ke ban kasa ku kuka fi bayin da duk ke ban kasa alkhairi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba buɗe ba ne saboda haka ga Allah can ya ce laqad rabiya ga manzo ya ce antum khairu ahli al-ard Allah ya yarda manzo ya yarda wa kunna alfan wa arba'umiya mun kasance mu dubu da ɗari hudu ne walau kuntu absuru yawma da a ce yau da nake muku maganan nan in ji jabir dan abdullahi ina gani da ina gani a yanzu da nake muku maganan nan la ataitukum makana shajara da na da ku inda bishiyar take daga cikin wanda Allah ya jarraba da rashin gani a ƙarshen rayuwarsa ko da haka da haka sai ka tara sahabban da suka makanci ko ai da haka wasu suke ba su bincike ce ka ga har ma makafin sahabbai sai da ya jero da haka ake tara ce kai kuma bari kai wannan ai ga ka bin malik can a cikin riyadu sani da ake karanta na kusa kusa shi ma ko dan sai ne ma jagora abdullahi bin ka'ab bin malik shi shi ma ya makance ko dama kuma akwai makahon da kowa ya shahara kowa ya san makahon abasa wata walla an ja'ahu al'ama ko sai kana ta taro makafin cikin sabo shi ka ga wannan saboda damuwa da sabon har makafi ya sani ko eh. wa fihi ma aidan har wa da cikin al bukhari da muslim an yazid ibn abi ubayd an karbo daga yazid dan abi ubayd qala yace qultu li salamata bin al-aqwa na ce da salama ɗan akwa radiyallahu anhu Allah yadda da shi ala ayi shay'in bay'atum rasulullah sallallahu alaihi wa sallama al hudaybiyya wani da kuka taffa manzo ya ruka baku hannu kuna bashi hannu akan me kuka taffa da shi a wannan rana ta hudaybiyya ala al mauti yace akan mu mutu muka taffa da shi mun yadda mu mutu a rasa mu akan an taɓa usman akan haka muka cafa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma kuma an karɓo ne daga jabir dan abdullah Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa annahu sami'a umma mubashir radiyallahu ta'ala anha hakika ya ji uwar mubashir Allah ya yarda da ita أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول cewar haƙiƙa ta ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inda hafsa a gurin matarsa hafsa la ya nara in sha Allahu min ashabi shajarati ahadun in Allah ya yadda babu wani mutum ɗaya daga cikin mutanen da suka yi caffa da ni a ƙarƙashin bishiyar nan da zai shiga wuta duk 'yan aljanna mutum dubu da ɗari hudu ashe dai wanda aka walmishi da aljanna suna da yawa ko ko wannan dandazon guda ba kaɗan ba ko kuma ce waɗanda za a taɓa yanzu haka ga wanda ya wannan kansa ya cuta allazina baya'u tahtaha waɗanda suka yi caffa a ƙarƙashin ita bishiyar وفي صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام البخاري أشكي سيد لتاب الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى ألا مدوك كي جكنسا من حديث ابن عمر أحاديثنا كربنا صحابة النبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ألا يدد سوشي بابنسا وفيه شكين حديث بيان يازو وكانت بيعة الرضوان wannan caffa ta yarda da Allah ya da sahabbai da suka yi wannan caffa tare da manzo ta kasance da ma zahaba Uthman ila Makka bayan tafiyar Uthman zuwa cikin garin Makka faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace amma an ka karasa zai zama ba na cewa bane faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-yumna an gane abin nufi sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aikata da hannunsa na dama Kala anan ba ta magana ba don hannu baya magana an ce kala ƙala biyadihi yi kaza da hannunsa an gane su da sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aikata da hannunsa yace hadhihi yadu Uthman wannan hannun nawa da na ɗaga kamar yadda kowannen ku ya ban hannu maka gaisa caffa cewar ko a mutu ko a rai in ta kama a yaƙi za a yi to wannan hannun nawa ji manzo da ɗaga yadu Usman na ɗaga ta a madadin hannun Usman fadara biha fadaraba biha ala yadihi sai ya buga wannan hannun akan ɗaya hannun eh haka kamar yadda kun kuka hannu muke hannu da kuto wannan hannun na usman ne gana wani manzan Allah ne masa cafa a madadinsa shi ma da bayanan hadda shi aka cafa wa ƙala ya ce hadihi li usman wannan hannun da na hada da wannan na usman ne fa'udda fil mubayi'i na tahta shajara wannan yasa ake lissafa na usman cikin wanda suka yi cafa da manzo a ƙarƙashin bishiyar aya ma fi kowa shi da manzo ne ma ya masa cafar a madadinsa a yadda ta kai yadda manzo yadda ya ɗau hannunsa ya yi a madadinka matsayinka ya kai matsayi Allah ya ji kansu da rahama to wannan shine abin da ya sauka yau abin da muka yi dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka samu kuskure Allah ya yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وانا yake cewa malam muna jarrabawa don Allah muna neman addu'a Allah ya zaba abinda ya fi alkhairi a cikin dukkan al'amuran rayuwarmu amin summa amin Allah Ubangiji ya ba ku cin nasara a wannan jarrabawa yasa ta zama muku alkhairi ta zama musulunci alkhairi na kuma yake cewa mutum ne yake bin liman jam'i a sallah mai raka a hudu to sai kabali ta riski limamu ni kuma raka a biyu na riska zan bi su ne mu yi sujjada kabalin tare da liman ko sai na ci ko raka a biyun sannan ni sai na yi sujjada kabalin dama shi wanda yake bin liman sallah ya zamanto an tsere masa da wani adadi na rakawo'i bai samun damar ya tashi ya tuko su sai liman ya ce assalamu alaikum na sallame ka kana iya tashi ka ciko ko sai zama to bai ce assalamu alaikum bai sake sun kuyawa ya tafi sujjada ta gyaran kuskuren da to ba za ka tsinke ka bashi shi ba za ka bi shi a yi wannan sujjadin da kai ka riga ka yi ka tare da limami idan ka ci ko abin da ya rage na sallah sai kai wato ainihin sallama baka da matsala eh, ba za ka ce ka tashi ka bashi yana can yana jira kabali ba kai ka tafi ko sallah saboda bai sallama yana nuna cewa ya baka da ba wannan shine wannan kuma yake cewa malam mahaifina ne ya samu saɓani da 'yan uwansa kuma mu 'ya'yansa ya mana wasici da cewa idan ya mutu muka bari ɗaya daga cikinsu ya zo kan gawarsa Allah ya isa Yeah. malam ya matsayin wannan wasiya duk da cewa sun shirya amma yana kan bakansa wannan magana taka ta ƙarshe tafka da warwara ce in an shirya mutum ba zama a kan bakansa shiri bai yi wacce to a tsarin kwarwa addinin musulunci ana aiwatar da wasici ne idan ba ta saba wa Allah ba bata saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi umarni ko ya wasici da abin da ya saba wa musulunci ba a aiwatar da wasicin wasici na ‘ya'ya su ci gaba da zaba da ‘yan uwan mahaifansu ya saba wa abin da musulunci ya zo da shi shi musulunci abin da ya zo da shi ‘yan uwa musulmai wanda suke da dangantaka ta jini ƙarfin yan uwantaka su ta waɗanda alaƙa su ɗaya ce ko biyu za ka tadda wani su da kai zaman gari da yare da kuma addini da kuma yan uwantaka ta jini wannan yana da ƙarfi matuka ƙwarai da gaske fiye da ce ka da shi ta yare ce ko ka da shi ta jini ce babu ta yare babu ta addini kama da aka ce sun haɗu sun taru ga yare ga addini ga zaman gari ga kuma wato yankwantaka ta addini to ƙarfin ya kai ƙarfi ba a cewa ai abin da za a dagwalgwala wannan dangantaka ko kuma zumunta dan manzo na cewa duk wanda iya yanke zumunta kamar da yake hadisi Allah yake cewa da ita zumuntar za ta zo gaban Allah subhanahu wata Allah subhanahu wataala sai ubangiji mai kata na daura wanda ya yanke ni sai ce ya miki daidai idan na yanke alaka da wanda ya yanke ki na kuma kulla alaƙa da wanda ya sadar da ke ta ce hukuncin da kai yayi yayi wannan abin da aka yi haka yayi to kaka mai yana cewa a yanke alaƙa tsakanin ɗan uwansa da ‘ya'yansa wanda an yi haka an yanke zumunta an gane ku su da haka wannan wasiyar ba za a aiki da ita za a bar masa kayansa don kada a sake binsa da wani abin da zai bi shi na sabo sai su ci gaba da mu'amala da yan uwan babansu kamar abin da ya faru da babansu bai faru ba shine daidai eh, saboda haka duk sanda mutum ya wasiki da abin da ya saba shari'a ko ba wannan ba to ba za a aiki da wasikinsa ana amfani da wasiya idan ta dace da shari'a hmm. wannan kuma yake cewa don Allah mecece gaba yaya alamominta suke ta yaya gaba take shiga tsakanin mutum da wani sannan na ta yaya za ka gane wani yana gaba da kai alhali kai kuma baka sani ba kuma wani hanyoyi ake bi domin warware ta malam mai tafsili nan ba eh. ai ban yi san akwai wanda zai jalci mai gaba ba sai dai ko so san dai ika ji bayanin nawa dai na wa alaikum salam na magana mai yara nan da ke tura lafiya musu kariya ba ta yanzu dan uwa su zo kan sallah ne to amma na ce ba bayan ko da su in ayar suna ma'amala da yan uwan to ko da yan uwan ba sa zuwa gurin ayar su ya ne suka gaba zuwa ba wani shine abin nake faɗa cewar su za su ci gaba da abin da shine sadar da zumunta ta tsakaninsu da yan uwan babansu za su je inda suke za su yi abin da suka sa su bai saba da shari'a ba za su ji abin da kamar abin da ya faru da babansu bai faru ba haka ya kamata su mu'amalace shi ne daidai hmm. maganar wannan cewar gaba to kafin mu dawo kan wannan mai tafsili wannan shi tambayar abin da yake cewa wai ya halatta a yin tofi a cikin ruwan dabbobi ko abincinsu saboda ya ji an yi maganar manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana shan wani abu yana numfasawa a wajen abin sha ko mu ma kuma haka ya kamata mu duk musulmi mai koyi da shi sai to sai zaman to ka zo ka tofi da bambanci da tofi da numfasawa ka fahimci wani abu eh tofi wannan ya zo a hadisance zaka iya karanta ayoyi ka tofa ka shafe jiki an gane ko karanta ka toba a ruwa a sha su aiki su maganta ko ka karanta ka toba ka ɗebi ruwan ka yarfawa wanda kake so ka sawa a jiki don ya masa amfani kamar da ake masu rukuya alsin wani kana yarfa shi ɗanin zai ce ka kuna ne kaga ka zuba mota za ka to irin wannan ya halatta bai saba da shari'a ba to da ko kai tofi a ruwan da wani zai sha musulmi mutum mai kama isha ka ga ba kamar dabba ba ya fi dabba daraja to tunda aka yi tofi mutum ya sha to dan an yi tofi dabba ta sha ba wani abu me zai tofa ko sa ya tofa dabba su ta sha sai <laughs> eh? Ah, wanda ya tofa surkulle ai ya surkulle tofa shi kuma nan ba zai mara rana ba ba zai amfani ba Eh, saboda haka in dai ka ji ana maganar tofi ai yanzu misali da muka maganar tofi kai ka san dai ana tofawa ayon alkur'ani ko hadisan manzo addu'a da suka tabbata a sha'awar sai ga dabban da ta kana so ka karasa a yi sallah da ita ka samu talayya kuma ka ba ta irin duk magunan da ake bayarwa na asibitin ba su ba ce to mu da muke da magani karanta ayatul kursi ne ka kato ba ka ba ta lafiya lau sai ka ko ta samu lafiya ba wani abu amma ka tofa sarkula ai sai dai ka kara sarkula ka me aka Allah ya samu dace to gaba dai ba wani abu ne gaba rashin jituwa da rashin ta daɗi ce ba ma ta daɗi da wani ka fahimci cewar tsakaninka da wani ba ta daɗi abu ne mai sauƙi inda kuna wato walwala da raha da tattaunawa kaga yanzu baya ba da ƙofar haka in kun haɗu da shi makon sakin fuska sai haɗa fuska in ka tofa magana da ta kamata ya shigo isa baki ikisawa ko in zai tofa ya tofa mai zafi ko aka gado wannan abu da fili za ka iya to wani shi ke nuna akwai alama ke tabbatar cewa ba daɗi ba a ta daɗi ba a jituwa to na ta ce gaba ko kai mai kun ka faɗi alkhairi a kan sai da karka faɗa ba daɗi shi ba zai faɗi magana kan ka sai dai faɗi mara daɗi to na ta ce cikin nuna akwai gaba akwai rashin jituwa akwai rashin fahimtar juna to wannan sune alamomin da ake gane to da za ka gane wane yana gaba da kai kai baka sani ba daga alamomin da yake nuna maka wanda ya saba wanda suke suke tafiya a kai da ta kuna ta daɗi kuna shiri kuna kuna zauna ku shawarta ku tattauna kaza ku yi kaza yanzu kwata kwata ya ki wani ma zan ko lokaci ɗauke kai kamar bai ganka ba duk akwai alama cewa eh akwai rashin jituwa sai dai ka ce kai baka san dalilin da ya haifar da haka ba don ka so sanin wannan sai ka bi to kai wane ina ga da muke raha da walwala da ba haka yanzu yake faruwa me yake faruwa ne sai fito ya gaya maka ce to haka wani ka jahilce ne ai kaza kaza kaza sai ku daidaita sai a shirya dan kada gaba ta ci gaba idan to kuma an dakatar da karɓar ayyukan ku an kawo Allah ce ku jira sai sun shirya kamar da yake a hadisi eh haka hadisi yazo ce duk wanda ya kaurace dan uwansa sama da kwana uku to ko an kai aikinsa zuwa ga ubangiji sai ubangiji ce ku dakata ba zan karɓa ba sai sun shirya kaga nan jefa kai tsaka mai wuya ne Allah ya kiyaye Allah ya samu dace na sifar eh na ji dai ita ita wai caffa kawai annaba haka yake da hannunsa sai wannan zo ya dora sai wannan zo ya sai wannan zo ya dora idan za a dora na mutum dubu da ɗari hudun nan ya za a yi haka ake cafa mika hannu ake sai wa sai a gaisa to eh, yadda yadda hannu na ya shiga naka saka haɗu to mun haɗu akan abin da muka haɗu ba shi sa ka kungiyar mu ta foniya. aka yi haka ko? sannan abu ne abin da ya shafi mafakarsu to ba wa mutum kariya a musulunce shine ka sanar da 'yan uwanka musulmi cewar wane da ba musulmi ba ina karkashin wato mafaka da na bashi kada wani ya taɓa shi kamar yadda ba zai taɓa shine da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo garin maka yake cewa qad ajarna man ajarti ya umma hali mun ba da mafaka ga duk wanda kika baiwa mafaka ke umma hali yanzu da aka ce an ɗauki wato ainihin Usman a abin hawa to wannan da ya ɗauke shi akan abin hawa yana gaya wa duk wanda ya ci karo da shi yadda kake jin ba za ka taɓa na ba ka taɓa Usman na ba shi mafaka to haka a addinance ba a musuluncen kamar yadda yake faruwa an ta samu da kirkice da kirkice a najeriyance marasa tushe wanda ba akan tsarin addini na musulunci ba rikicin kabilanci wani zai zo kuna makotaka kai ka san a iya zama da kuke da shi duk da ba musulmi bane ba ku ta rashin daɗi da shi zai ma shawarce ku in ya ga abin da zai cutar da yaran ku zai gaya muku in ya ga abin da zai amfane ku zai kare ku ana zaman lafiya da shi sai zaman to yan a kaura ɗin unguwa suka nufo cewa nan ma ko na arna a nan gidan su za ka iya zuwa ka tsaya ga kai a yi gaba mun gama da nan ba mu da bukatar wani ya shigo mu kamar ɗauki mu nan ba mu ƙara inda ba a je ba ka ba da mafaka a dabarance ga wanda ka san in ka fito masa ce rufa kaza ka bayar ma ba za ku fahimci juna da shi ba kai ma zai ce ko ku kaddama masa shi ya ba su an fahimta to amma in wanda za ka yi wa bayani su fahimta ne a bisa tsarin koro addinin musulunci za ka ce su a wannan ba mu da matsala ne mun ba shi mafaka shi kenan kuma ba za su tahura ba ba za kuma su taɓa shi saɓanin yanzu yadda yake abin kai din musulmin kai da kace ka bada mafaka ka ba za a ce to gwada da shi a gani an gane ku shine matsalar so da an jahilci addinin amma da an san addinin to akwai yazo da mafaka din ana baruwa ga wanda ya kamata a ba sai a bashi wani kuma da zaka sai ma to tun da haka ne shi ya kamata ya musulunci ne da zaka sai a same shi bai fi da abin da za a masa ba kuma kai mutum ɗaya musulunta ta dalilin ka annabi ya ce ya fi a tara maka maƙudan kuɗaɗe so da haka akwai wannan a musulunci yadda ake yi shine kai musulmin da ka bashi mafaka ka sanar da yan uwanka musulmi ko kuma kai wata alama da za su fahimta kamar yadda wannan ya goyo shi kai ma in ka taho da shi kana kare shi to za a yadda shi mafaka kake bashi an karɓi mafakar da ka bashi to sai maganar da kai ta kabilanci ga shi sai na umar ina maganar ka a tura shi a tura usman shi da abin da ya shafi kabilarsa ba wanda dan an taba shi ko an cutar da shi zai fushi umar eh, umar umar eh yace a tura usman to haka yake faruwa lokaci zaka tara a kabilar ka din kai ka san a tsakaninka da su da wani rashin daɗi ɗan kabilan ne kai amma ba ba a ta daɗi da kai yana faruwa irin wani to wannan yana iya faruwa yanzu kamar misali abin da ya faru da ka'ab bin malik a tafiyar da aka yi taboka ba shi ɗaya daga cikin waɗanda ake tare da su a tafiyar da aka da manzo a ah, mai ka'abu kenan yi na gaban gan shi ba a to wannan tamu ta wannan yaki kaga ɗan ƙabilarsa ne ƙabilarsa ɗaya ice ai harkar wato ainihin inuwar gari da abin da ya shafi wato lullaba da bargo ya shagaltar da shi yasa bai biyo ka baya manzon Allah a lokacin kuma mu'az sun ban manta ba ko shi kuma yake cewa tar da abin da ka faɗa ko mu san wani abu ta tar da shi ba sai alkhair an fahimta to wani lokaci ka fi samun matsala da wanda kuke ɗaya kamar yanzu abin da yake faruwa da mu idan ka dafa fagen siyasa yan area ka yan unguwarku kuma a dawo yan cikin gidanku da su aka fi karawa wani ba sai ce yan gidansa ma bayansa suke ba da wannan za a yi maka yarfan sai garinsa ma bai ci mazaɓarsa ba ma ba haka ake faɗa ba ko da kofan ƙarfin mazaɓar ta aka aka kisa aka za ce saboda wai a nuna cewar wannan yake nuna Ah, to ai ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kirkinsa duk matsayinsa da waye kuma matsala da mutanen makka an fahimta ai a lokacin ma ka cire Umar a ce to shi manzo ya je ya shiga ya faɗo shi da kansa ba nasa bai kuwa? bai fi matsala ba ma? to da shi ma ba wanda zai farin ciki dan an taba yi wanda za su yi bakin eh, eh, ba wanda zai bakin ciki wanda za su yi bakin cikin sun rasu irin su Abu Talib sai ya tsayo a kansa har sai bayan ba shi tukuna zama ma ya gagare shi an fahimta ku to irin wannan ya ka iya samun matsala da 'yan cikin gida da 'yan kabila ku 'yan unguwar ku a ita daɗi duk kirkin ka kuma wani kuma sai ce zai dogaro da wannan shi to ga mutanen sa ma sun ƙi shi mu ina mu ina karɓar sa to sai ka tsaya zama me yasa suka ƙi shi ko me yasa suke gaba da shi in a rashin gaskiya ne suka kama shi ka samu abokin haɗi in kuma a matsala ce daga gare shi to sai kai ma kai taka tsantsan wannan shine abin da ya zama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu